sarauniyar mata sarauniyar mata an shaharu na zauna ni ba bi suna ba ki sha'anin ki mama ga mufi da sarauniyar mata masu sauraro assalamu alaikum ku da warhaka sannan ku da sake kasance da mu a cikin ci gaban mu mai suna Khadijatu kashi na biyar "Bismillahi rahim." Cikin kuka take magana, Haruna da Inna suna amsawa da Amin. Haidar kam sai kallonta yake yi, yawun bakinsa yana tsinkewa. Nan take ya ji wani irin sanyi yana ratsa shi mai haɗu da zafi. Ya daɗe yana sauraron kukan nata, yana kallonta, kamar mai karanta wani abu a fuskanta. Kamin ya ɗago suka haɗa ido da Salim. Sun daɗe suna kallon kallo shi da Salim, kamin ya ɗauke kansa ya mai da kallonsa ga Khadijatu, wanda kukanta ya ki tsaya mata har lokacin. Kukan nan ba shi da amfani Khadija, kuka baya taimako sai ƙarin wahala kuma kin san irin lalura wanda ke fama da ita a nan ne inna ta ƙara masa ni kaina na faɗa mata haka babu irin lallashi wanda ban mata ba amma kamar ƙara ta nake yi kukan nan nata shi hana leƙa gidan mutuwar tunda ba zan je in bata tana kuka ba ai ko da kin je tunda ga mun zo kin kafin ai sallan azhar sai ki je ki dawo nan ne shi ma Haruna ya sanya baki gaskiya kan da rashin zuwan naki zai iya haifar da wani abun za su yi ta magana a kai To barin leka, ko ban daɗe ba sai na dawo. Tashi ta yi ta shige cikin ɗaki. Sai ga ta fito sanye da mayafinta tana faɗin. Barin leka. Bayan ta fita haidar ya ciro kuɗi a cikin aljihunsa, wa'inda akalla za su kai naira dubu biyu ya miƙa wa Haruna. Abinci nake so ka nemo min a bakin kasuwa. Salim ya kalle shi. Wani irin abinci kuma? Yunwa nake ji, ina buƙatan cin wani abu. Tashi ka je Haruna. Ya ƙarasa yana kallon Haruna da tuni ya miƙe tsaye. To me za a siyo maka ya daɗe? Duk abin da ka san yana ciwa, ban da zaɓi. Cikin sauri Haruna ya fice. Da ido Haidar ya masalin magana, suka tashi suka fita wajen gidan tare. Aka bar Khadija ita kaɗai tana aikin kuka. Wayansa da ke aljihunsa ya ɗauko ya shiga danne-danne, sannan ya shiga dailin. In few seconds aka ɗauka. Ɗan duniya hayaƙin taba, ashe ana tunawa da mu? Murmushi Haidar ya yi wanda iyakansa leɓe sannan ya ce, Buƙatar ku ce ta zo, ya gida, ya aiki. Gida lafiya ƙalau alhamdulillahi, Ya su Hajiya da Abba? Kowa lafiya kalau. Um, wani taimako nake so kamar Hamza. Taimako? Kamar na me kenan? Wata yarinya nake so ka turo yaranka. Ina so a kama ta ne. I mean, a arrestin ɗinta. Why? Labarin yana da tsawo. Idan mun haɗu, zan faɗa ma komai. Yarinya is innocent, ba ta laifin komai, amma an ɗaura mata laifin kisan kai. Sun ci za su kai ta ga hukuma, kuma na san binciken da za a yi ba kamar kai in za ka yi ba. Shi yasa nake so ka turo yaranka su zo yanzu nan su kama ta. su ce sun samu labari ne ana zarginta da ta yi kisan kai sai su je da ita all right amma ina matan ba 'yar gidan babba bane ba wato 'yar gidan mai maiko ba don kar a zo a yi abin ya zama wani abin kuma no yarinyar ma 'yar ƙauye ce za ka yi mamakin ganinta abokina akwai kash kar ka ji fargaban komai kai dai ka san yadda za ka yi ka tsara abin kada ka bari suna na ya fito a ciki sai da yayi dariya sannan ya amsa baka da matsala ina yarinyar take zan turo ma adres su. amma yanzu nake so ka turo a kamata ta don ina gurin. ok turo min adres ɗinsu, za ka ga aiki da cikawa. Daga haka suka yi sallama, shi kuma ya shiga rubuta masa adres ɗin. Bayan ya gama, Salim ya yi masa kallon mamaki sannan ya ce, Lamido, me kake ƙoƙarin sake aikatawa? Zan taimake ta ne. Za ka taimake ta kamanya. Ka san wancan karon ma hakan ka yi ko? Wannan karon ba za a samu akasi ba, insha Allah. Bai sake ce masa komai ba ya nufi gurin motansu. Nan take ya buɗe ya shiga Shi kuma Haidar ya koma cikin gida yana da nadanne a wayansa. Wannan karan zaune tarar da ita, sai dai har lokacin kuka take yi. Idanunta sun kumbura sosai. Hijabin da ke jikinta duk ya jike da ruwan hawaye. Bai karasa kusa da ita ba, daga inda yake tsayen ya ce mata, Tashi ki sallah, mu ma za mu je mu yi sallah. Bai jira amsanta ba, ya juya ya fice a gidan. Ba shi ya dawo ba sai da suka yi sallan azahar, sannan suka shigo tare da Salim. Ko da suka shigo, sun tarar ita ma ta kare sallah tana jan carbi. Wannan karan dukkansu saman tabarman suka zauna har da Salim. Zamansu da kamar minti biyar zuwa shida Haruna ya shigo da kula da kuma ruwan sanyi ya dire a gabansu. Ga abincin ranka ya daɗe ga kuma canjin ka. Rike canjin. Ya faɗa yana ciro wayansa aljihunsa. Dan danne danne yi alaman sako ne yake aikawa. Nan take wayan ta yi ƙara alaman sako. Yana gama karantawa ya mayar da wayan mazauninta. Kular abincin ya ɗauka ya ajiye a gaban Khadijatu. Ga abincin nan ki ci. Ko kallonsa bata yi ba, bile ta kalli abincin, ta ci gaba da jan talbinta. Suna haka aka yi sallama ta buga kofan gidan. Haruna ne ya tashi yana faɗin, barin dubo. Yana fita ya dawo kaman a tsorace. Haidar ya ce masa, wane ne? ‘Yan sanda ne wai suna sallama da mai gidan. Nan da nan hankalin karjetu ya tashi, Idaninta ya cika da hawaye. Da sauri Haidar ya ɗaura yatsansa a saman lebinta yana girgiza mata kai. Karki kuka. Hannu ta sa ta danne bakinta tana kokarin haɗe kukan. A nan Haidar ya tashi ya fita. Bai daɗe ba ya dawo. Lokacin Khadijatu tana tsaye tana hawaye, jikinta sai ɓari yake yi. Gurinta ya zo ya tsaya. Ki kwantar da hankalinki, sun ce ba abin da za su miki. A nan take ta fashe da kuka. A'a, ni ba zan je ba. Wallahi, ban sa a kashe shi ba. Wallahi ba ni bace. Don Allah kar ka bari su tafi da ni. Rike masa kafafu ta yi, tana wani irin kuka mai ratsa zuciya. Jikinsa ne ya yi sanyi sosai, Ganyen take hawaye tana narke masa a ƙafafu. Bai taɓa jin tausayin wata halitta kamar yadda yake jin tausayinta a yanzu ba. Kamun ya yi wani yunƙuri har 'yan sandan sun shigo cikin gidan kowanne fiskansa a murtuƙe kamar marasa imani. Sai a sannan ta tabbatar da gaske ne. Barin da take yi ma ya ƙaru, ta rinka rawan sanyi har kwaranta suna amsawa, kukanta ya koma ciki. Hawaye kuwa wani na bin wani, kai kawai take iya girgizawa haidar don magana baya fitowa. Ta rike masa riga iya karfinta Tana wani abu kamar za ta zame ta faɗi. Salim dai sai kallonsa yake. Haidar kuwa har lokacin ya kasa taɓuka komai sai kallonta yake yi. Da ƙarfi 'yan sandan suka raba ta da shi suka nufo da ita waje. Har lokacin bata bar abin da take yi ba. Kukan nata kuma ya ƙi fita. Cincirindo aka yi a ƙofan gidan abunka da ƙauye. Har da matan aure sun fito suna kallon su. Ƙeyarta suka ta sa a gaba suka saka ta a mota. Motan 'yan sandan yana ɗagawa, Haidar shi ma ya shiga motansa ya rufa musu baya. Salim dai nasa ido Duk abin da Haidar ya yi sai dai ya kalle sa, don yanzu kan ya fara bashi tsoro. A tare suka shiga cikin gari, sai dai bai yarda ya bi station ɗin ba, sai kawai ya ɗauki hanyar gidansu. Ganin haka ya sa Salim ya ce, Ni gida za ka kai ni. Juyawa ya yi da motar ya ɗau hanyar gidansu Salim. Har gidansu ya shiga, ya yi fakin mota. Salim bai tsaya ba ya buɗe motar zai fita. Sai Haidar ya kalle shi. Salim, ba abin da ka ce min. Lamido, me kake so na ce maka? Baka jin magana ta. ba ka ɗaukar shawarata. Yanzu da a ce ka ɗauki magana ta tun farko da wannan abin zai faru? Yanzu ya za ka yi da irin mutane? Ka rabo ta da gidansu, ka kai ta gurin 'yan sanda. Wataƙila da a gidansu take da ba za a kai ta ba. Haidar, me kake tunani gaba? Idan yarinyar nan ta gane, kai ne kai mata duk wannan abun, za ta yafe maka? Jinginar da kansa ya yi a saman siyarin motan ya lumshe sa yana sauki ajiyan zuciya. Bai san da wani suna za ta kira shi ya amsa ba. Ya san duk abin da Salim ya faɗa gaskiya ne Shi kansa yana mamakin kansa ta yanda ya aro halin da ba nasa ba ya daura kansa. Me yasa idan sa ya rufe ya kasa ganin abin da ke gabansa da kuma wanda yake tafi. Wani dogon numfashi ya ja kafin ya dago ya kalli Salim. Yanzu me abin yi? Baka san abin yi ba ka kai 'yar mutane wajen 'yan sanda? Na kai ta ne saboda kare mutuncinta. Na san Hamza ba zai bari a ta mutuncinta ba, ba kuma zai bari a cutar da ita ba. Sannan zai sake ta a duk sanda na bukaci hakan. Amma idan mahaifinta ne ya dauko 'yan sanda, na san ba za su kyale ta ba. Sai an fitar da magana, an taɓa mutuncinta kuma an illata ta. Taɓe baki, Salim ya daga kafaɗansa. Whatever, amma dai baka manta tana da hawan jini ba ko? Yanzu zama a ƙauyen su sai ya mata wuya. tinda ka kashe kakanta kuma an laƙa mata. Cikin sauri, Haidar ya gyara masa maganarsa. Sun kashe shi dai, ni ban ce a kashe shi ba. Amma wa ya ja? Shiru ya yi bai amsa masa ba, Nan Salim ya rufe masa kofar motarsa shi kuma ya tada motan ya fice. Har ya iso gida tunani yake yi, nan take kansa ya ɗauki Sara. Ya daɗe a cikin motar zaune bayan ya yi fakin, sannan ya fito yana faɗinsa. Yana shiga ya zube akan kujera yana murza saman kansa. Wani irin faduwa ya ji gabansa yana yi. Nan take ya ji rahaman jikinsa ya tashi. Jikinsa ne ya bashi ba lafiya. A nan take ya ji rashin kuzarinsa ya ƙaru. Sai dai hakan bai hana sa yunkurawa ya shiga bedroom ɗinsa ba. Kayan jikinsa ya cire nan ya shiga bayin. Cikin ƙanƙanin lokaci ya fito a wankan, ya shirya cikin ƙananan kaya, sannan ya shimfiɗa kafet ɗinsa ya so musallar la'asar. Wayoyinsa ya ɗauka da kis ɗinsa ya saka a cikin aljihu, sannan ya fita a cikin ɗakin. Pakin space ya nufa, sai da ya duba motan da ta shige da kayan jikinsa sannan ya shiga. Bai yi parkin a ko'ina ba sai a police station ɗin. A mota ya tsaya ya kira Hamza, ya tabbatar masa yana ciki sannan ya shiga. Sai da aka yi masa iso a ofis ɗin sannan ya shiga. Hannu ya bashi suka gaisa. Sannan ya zauna a saman kujera wanda yake gefen tebur ɗin. Injiniya Haidar Lamido, ashe kana nan? Ina nan Hamza, ya aiki. Aiki alhamdulillahi, ya, me labari? Ba labari Hamza, ina yarinyar da aka ɗauko, ina fatan ba mata komai ba. Da ba don yarinyar nan daga gurinka take ba, da sai na sa an mata mummunan duka, saboda yana ta rinka mana ihu kamar za mu cinye ta. Sai dai, duk da haka, wani yaronmu ya mare ta, amma ba da sani na hakan ya faru ba, Wannan wace irin magana ce? Ya za ka bari a daki 'yar mutane bayan na faɗa maka komai? I'm so sorry. Na faɗa maka ni ma ban sani ba. Gaskiya yarinyar nan ta cika matsala ga tsoro. Ka gani take wani numfashi kamar za ta ɗauke rai? Da sauri Haidar ya tashi tsaye, cike tashin hankali ya sawa magana muryarsa yana rawa. Hamza, ba ta da lafiya fa yarinyar nan. Tana da hawan jini. A ina take? Shi ma tashi ya yi tsaye, fiskansa da alamun damuwa ya ce, What? To gaskiya ka yi gaggawa ka kai ta asibiti don kar ta mutu a nan wani kes ɗin ya ƙaru. Da sauri suka fita a cikin ofis ɗin suka nufi sel. Cikin gaggawa aka fito da ita saboda ASP Hamza ya buƙaci hakan. A gurin ta zube a saman siminti, idanunta suna motsi, amma wani irin numfashi take kamar mai shakuwa. Dukawa Haidar yayi, ya taɓa jikinta yana kiran sunanta. Sai ta kalle shi, hawaye suna gangarowa daga idanunta zuwa gefen fuskanta. Kamar mai neman gafara, haka Haidar ya durƙusa a gurin. ya riƙe hannayenta yana ƙoƙarin tayar da ita zaune. Hawayen da ke makale a idanunsa ne suka gangaro akan kumatunsa, suka zuba a saman fiskanta. Sai kawai ya rungume ta ya fashe da kuka. Kuka yake yi ba mai sauti ba, sam ya manta a inda yake, abin duniya duk ya biya ishe shi. Sai yanzu yake jin mutuwan da da jauro da kuma halin bakin ciki wanda ya sanya iyalansa da kuma ita Khadijatun da shi kansa. Mamaki ne ya cika Hamza, shi dai ya san duk abin da zai sa haidar kuka, wannan abun ba ƙarami bane ba. Bille kuma ko kanma ma a cikin mutane. A hankali ya ɗan risino ya dafa kafaɗansa. Haidar, lafiya kuwa? Na ga ai ba mutuwa ta yi ba ko? Sai a hankali ya dawo hayyacinsa. Cikin sauri ya share hawayen idanunsa ya sa hannu biyu ya ɗauke ta ya nufi ƙofar fita da ita. Ba tare da ya ce wa kowa komai ba har gurin mota Hamza ya raka shi. Sai da ya saka ta a gidan baya sannan ya juyo ya kalli Hamza. Za mu yi waya yanzu asibiti zan kai ta. Oke, Allah ya sauwaƙe. Cikin sauri ya shiga motan Da gudu ya bar gurin ya ɗauki hanyar asibiti. Yana isa aka wuce da ita emergency room. Wata likita ce mace ta karɓe ta tare da taimakon wasu nurses suka hau duba ta ana ba ta taimakon gaggawa. Safa da Marwa ya rinka yi yana shafa fuskansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, kai ne ka kaddaro min wannan abu. Ya Allah, ka kawo min mafita. Shi ne abin da yake faɗa a zuciyarsa. Zama ya gagare shi. Nan take ya ji jikinsa ya jike. Ya ɗauki awa ɗaya da wani abu a gurin, sannan likitan ta fito. Ido ya sakar mata gabansa yana faduwa. Jira yake ji me zai fito a bakinta. Ita kanta likitan ta lura da haka saboda yanda yake kallanta fiskansa a tsorace. Sai ta sauke ajiyan zuciya sanin da ce. Mun mata alluran bacci. Ba za ta farka ba sanin da awa 21. Amma me yau mata haka da yasa zuciyarta ta buga? Lumshe ido yayi ya sauke ajiyan zuciya sannan ya bude ya kalle ta. Mutuwa aka yi shine abin ya zo mata a bazata. To a kiyaye gaba. Me irin wannan ciwon ba komai ake faɗa masa ba, musamman ma wannan da take yarinya. Na gode dakta, insha Allah za a kiyaye. Murmushi kawai ta yi, ta nufi wani korido tare da nosis inda suke binta a baya. A hankali ya tura kofan ɗakin ya shiga. Kamar mai shirin sata haka ya rinka tafiya a hankali, yana kallon fuskanta har ya karasa kusa da ita. Ya ja kujera, ya zauna, sannan ya kurawa fuskanta ido kamar yau ya fara ganinta. Zuwa can ya kai hannu ya shafi fuskanta, idanunsa cike da hawaye. I'm so sorry. Khadijatu, I'm sorry. Hawaye ne suka rinka bin fuskansa kamar mace. Shi kansa bai san kukan me yake ba. Na tausayin Khadija ne ko na tausayin kansa. Ya makomarsa da tata zai zama a gaba. Za ta tashi ko ba ta tashi ba. Ya ta samu kanta. Sai ya tambayoyin da yake wa kansa. Hannu ya sa ya share hawayen da ke fuskansa. Ya yi kusan awa biyu zaune a cikin ɗakin. Sai tunani tunani yake yi. Jin an kira sallan magarib ya sa ya tashi ya bar ɗakin. A masallacin asibitin ya yi sallah, sannan ya shiga motarsa ya dawo gida. Ya jima a cikin motar kafin ya buɗe ya fita. fat ɗin hajiyansa ya nufa, don duk yau bai sa mahaifiyar tasa a ido ba. Yanayin yana ta gaɗan nata ya shigo, sai abun ya ɗan bata tsoro ya kuma bata tausayi. A tunaninta, ko duk saboda malak ne ya zama haka. Har ya zauna shi take kallo. Murya can ƙasa ya gaishe ta. Lafiya ƙalau Lamido, yau dai baka shigo ba. Ka bi duk kara me tsakanin jiya da yau dubi fuskanka kafa fa Lamido. Dan Allah, ka rinka saka wa ranka sauki. Salimat ta taɓe baki. Gaskiya kan yaya, ya kamata ka nuna musu baka damu da abin da suka maka ba. Don wallahi iskanci ne kawai. Shi M Nasir din ban ga da abin da ya fika ba. Sai da ya lashi sa ya shafa kansa sannan ya ce, Ba lamarin malak ne yake damuna ba. Wata yarinya ce na kaɗe jiya by mistake shine abin yake damuna. Subhanallahi, da fatan dai bata mutu ba. Hajiya ta faɗa hankali a tashi. Eh, bata mutu ba, tana asibiti dai. To Allah ya sauwage. Amma ka samu ka ci wani abu, duk fuskanka ya faɗa. Sai a lokacin ya tuna da rabansa da abinci tun jiya da rana, kuma sam baya jin yunwa, dan abin da ya fi yunwa ya hana yunwan aiki. Tashi yayi ya nufi dining, ya zuba abinci a plate ta da ruwa, sannan ya ja kujera ya zauna. Spoon biyu kawai yayi ya ji ya koshi drinks kawai ya sha, shi ma dan yana ruwa ne. Jin an kira sallan isha ne ya saka shi ya tashi. Dan tun da ya ci abinci a gurin yake zaune, dibke kamar wanda aka daure. Bedroom ɗin falon ya shiga, ya yi ɗawala, ya fito ya nufi masallaci. Pat ɗinsa ya shiga bayan ya yi mahajiya sai da safe. A tsakiyar falon ya faɗi kwance a saman kafet. Mulmula ya rinƙa yi kamar wani ƙaramin yaro. Har kusan ƙarfe biyu idansa biyu don idansa sun san dare, san baya jin alamun bacci a tare da shi belle baccin. Kuma duk tsawon wannan lokacin yana kwance a falo. Ƙarfe uku yana bugawa ya tashi ya shiga bedroom. Ya cire kayan jikinsa ya ɗauro tawul ya shiga bathroom. Ruwa ya watsa ya yi alwala sannan ya fito. Gurin da jerin kayan kayansa suke nan ya nufa, ya sa gajeren wando da jallabiya, ya shimfiɗa firyamat ya soma manafila. Bayan ya gama ya kai wa Allah kukansa, ba shi ya tashi a gurin ba sai da aka kira sallan asuba. To masu sauraro asuba ta gari sai mu haɗu a gobe domin zuwa mu dubo jikin jodo a asibiti masu lemo masu ayaba masu kankana duk dai a haɗu mu tattara mu je. Sannan kafin na sauka kada na manta Akwai 'yar uwa wato Hajiya Aisha Safiyanu daga can ƙasar Saudiya wanda Allah yi wa ɗan uwanta rasuwa wanda suke kira da Yaya Usman. Jiya ta turo da sanarwa na mutuwar tasa a cikin group namu na Ash Multimedia wanda yake WhatsApp sannan kuma ta ma faɗa min mata private cewa gashi nan an musu rashi. To muna addu'an Allah ya ji kan Yaya Usman da rahama, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa aljanna ce makomansa. 'Yan uwa fans na Ash Multimedia sai ku taya mu jajanta mata da kuma mata ta'aziyyan wannan rashi da suka yi na Shiya Usman. Allah ya ji kansa, Allah ya sa annabi ya san da zuwansa, mu kuma ta mu take gaba, Allah ya kyautata karshen mu. Kada ku manta da Allah ku jajanta mata. Ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi sai mun haɗu a kashi na gaba da yardan Allah za mu daga inda muka tsaya ku huta lafiya. Thank you. amsar so waya yake ne ciwon so waya yake ne amsar so guri na furta shi da nauyi-nauyi kan ne shi dole dogon nazari yake yi duka mai so da gaske kaka tsantsan yake yi in so ya shige ka komai ya bi da haka na yi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 shige shige kasan bai san tausayi ba sirri ne na zuciya wanda ba zai gani ba so ya kanta ka mataki dan san juriya ta ya zama sadauki so shuka yawan kulawa sunansa jaki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 da jamil so ga naune ni ba je ba ba zan yo sake ya dauke ni ya yada ni ba mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye mu haɗa da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.